the IGP promised a thorough investigation into the incident in uh, Adamawa. And as we speak, police investigators are on the ground. kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya kenan csp jima moshut ke bayyana cewar ah, sufeta janar na 'yan sanda wanda ya alkawarin kaddamar da bincike a kan rikicin da aka yi na numan a jihar adamawa a halin yanzu kwararru masu gudanar da bincike sun isa can don fara kaddamar da wannan aiki gadan-gadan za a yi namijin kokari don tabbatar da an gano waɗanda suka haddasa wannan yamutsi don a kamo su a kuma gurfanar da su domin ya zamanto darasi ga na baya muna kuma gargaɗi ga duk masu tada zaune tsaye da su yi wa kansu kiyamun laili in ba haka ba to tabbaci hakika za su yaba wa zaki. The full weight of the law will be applied on anybody that had to forfeit for that trouble. Alhaji Dodo Oroji na daya daga cikin shugabannin makiyaya a Najeriya. Ya kamata a ƙasar nan hukuma su tabbatar da cewa duk wani mutum da ya saba ya yi wani abu da zai kashe wani ya kamata a kamo shi ko shi waye ko mai mukamin shi ko matsayinsa a hukunta shi amma yadda ake ɗaukar wasu su kai ma wasu hari su kashe su bayan sun kashe su a yi shiru ya kamata masu tsaro a ƙasar nan duk wani mutum idan ya yi abin da bai da yake zai kashe wani ɗan adam to ya kamata a kamo shi miye dalilin da zai kashe wani. A cewar shugaban kungiyar matasa na jihohin arewacin Najeriya goma sha tara Imrana Wadanas hukunta duk wanda aka samu da hannu dumu-dumu a cikin laifi ne kadai zai iya magance ci gaba da aukuwar gingimin a ƙasar nan nan gaba. Ai duk inda aka waye gari a ƙasa ba doka babu shari'a. to dole ake samun matsala Sau da yawa zaka iske an zo an yi fitina an sa kwamiti an gano waɗanda suka yi saboda kila shahu da mai ne sai ka ji magana ta mutu amma daga inda mutum yake ganin cewa ni in nayi ai ina da uwa a gindin murhu ko kuma ni yaron wane kuma ni dan wane ne to goma yi zai yi to duk mafi a'ala anan shine doka ta rika yin aikin ta wanda duk aka samu da laifi a tabbatar da an gurfanar da shi gaban shari'a kuma shari'a kuma ta mashi hukunci irin wanda ya dace yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan bincike na hedikwatar 'yan sandan najeriya zai yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya